أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa bado yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar yadda muka faro karatunmu duk da mun yi ƙoƙarin mu maimaita wancan to Allah da ikonsa subhanahu wata'ala ran da muka maimaita ina tunanin kamar adadin ba halatta da yawa ba sannan kuma wancan satin ya kamata a ce mu maimaita ni kuma Allah subhanahu wata'ala bai sa na zo ba don haka waɗannan baitocin guda biyar dai tunda mun ɗauki giɗi har yanzu ba mu kammala ba to bai zai yiwu kuma mu fara daga nan ɗin mu ci gaba ba don haka ina tunanin kaman za mu nanato sannan sai mu kammala inda wato ba mu cike ba don mun tsaya a cikin fi muhimin ilga a mata kaddama na ji kamar da muka tsaya to insha Allah sai mu cike sauran guda biyu a zan karanta kamar da aka saba sai a karanta wa وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وزوج لا في الابتداء وانو ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم كذا والاستفهام ذا له حتم to har yanzu muna cikin babin zonna wa akhawatuha bi ma'ana af'alul qulub ko kuma af'alul tahwil ko at-tasyih mun mun yi bayani daga farko cewa ayyukan waɗannan fi'iloli su shiga wa mubtada da sai su yi masu nasba wannan mu ce maf'ulul awwal wannan mu ce maf'ulul thani zanantu zaidan jalisan fi'l wa fa'il zaidan maf'ulul awwal jalisan maf'ulul thani ina ji mun yi wannan bayani sai muka ce to yanzu akwai wani darasi sabo da muka fara shi ba mu kammala ba akwai i'mal akwai ilgha akwai ta'liq al'imal ne waɗannan fi'iloli su zo su yi aikin da muke zartan su yi kamar ce zanantu zaidan qa'iman alimtu zaidan aliman to sun yi aikin da ya kamata su yi sai mu ce da wannan al'imal. akwai abin da ake cewa Ilga ilgha shine ayyukan su ya lalace ba tare da wani dalili ba kamar ka ce zonantu zaidun jalisun aiki ya lalace a mahalli da kuma lafzance ba tare da wani dalili ba wato a wani lafazin shine ibtalul amali lafzan wa mahallan aiki ya wargaje ba tare da wani sababi ba a mahalle da kuma lafzance wato ma'ananci da kuma lafzance zanantu zaidun jalisun ana ana ce da kai ka ilgai ma'ana ilgai ka gaza ayyukan zonantu ka gaza ayyukan zonna wa ha ba kuma wani dalilin da ya kawo haka to abu na uku akwai ta'aliq ta'aliq ma'anar shi shine ibtalul amali lafzan la mahallan aikin ya lalace a lafzance amma a ma'anance yana na yana aiki kamar ka ce zonantu zaidun jalisun wa amra kaga anan zahirin zaidu jalisun aikinsa a zahiri bai aiki ba amma aikin ya bayyana a cikin ma'atufin da ya biyo baya zonantu zaidun jalisun ya kamata ka ce wa amrun tun da wannan marfu'i ne amma sai ka ce wa amran ashe kenan za mu fahimci wannan lafazi ne kawai bai aiki ba amma kasantuwan ataf can da ya zo mansubi ya nuna cewa a ma'anance aikin na to shi ake ce ta aliki aiki ya lalace a lafzance amma a ma'anance yana ne na aiki muna fahimta to wannan kuma ya keɓanta ne kawai da afanin kulub afanin tasir ba su yin irin wannan aiki kamar irin su sayyara irin su ja'ala اتخذ اتخذ wahaba, ترك رد ana kira su af'alu tahwil ko af'alu tasyif su ba da su muke magana ba haka hab da ta'allam ba da su muke magana ba muna magana ne akan irin su alimtu zanantu hasibtu daraitu irin su haja irin su adda su ne muke magana su ne zaka iya yin irin ilga'i a cikinsu da kuma ta'aliki muna fahimta sannan kamar yadda madi zai zo ya yi ilga'i haka mudari zai haka amrinsa kana ya cewa zonantu zaidun Jalison. a zonno zaidun Jalison. zonna zaidun jalisun yani abin ba ya keɓanta da madi bane a yadda madi zai zo a yi ta'aliki a cikinsa ko a yi ilga'i hakan nan mudari'insa haka kuma amri muna fahimta wannan magana malamai shine malam ke cewa wa khussa bit ta'liqi wal ilgha'i ma an killace yin ta'aliki da ilga'i wa waɗannan fi'iloli min qabli hab waɗanda suka zo gabanin hab ma'ana idan ka koma cikin baitin gashi ya ce zonna أعني رأى قال علمت وجد ظن حسبت وزعمت معت haja dara wa ja'ala las ya'taqad to daga bakin nan da su ne ake magana shine ma'ana wa khussa bit ta'liqi wal ilgha'i ma min qabliha an keɓance fi'ilolin da aka ambato da hukunce-hukuncen nan guda biyu ta'liqi da ilga'i waɗanda iyakansu kafin hab muna fahimta wal amra hab qad shi ko hab an lazimta mishi amri ma'ana bai da mudari'i bai da madi amr yake zuwa muna fahimta ko kaza ta'allam haka ta'allam shi ma ba shi da madi ba shi da mudari'i sai amr wa li ghairi al-madi min siwahuma abinda ba madi ba na cikin waɗanda ba su ba ana fahimta hausa abinda ba madi ba na cikin fi'ilolin da ba su biyun nan ba wato habda ta'allam ij'al kulla ma lahu zukir irin aikin da ya yayi ka sanya wa mudari'i ka sanya wa amri dama shi ta'allam da mun ce ba su da madi ba su da mudari to da ba su ba su biyun nan irin ayyukan da madin waɗancan fi'iloli da muka ambato kafin haf suka yi to ka sanya wa mudari'i sannan ka sanya wa amri shine ij'al kulla ma lahu zukin ka sanya dukkan irin abin da aka sani ga madi sanyawa mudari'i sanyawa amr muna fahimta malamai ko ko ba binci magana ba to akwai inda ta'aliki bai kamata ba sannan akwai kuma inda wato ilga'i ya wajaba idan fi'ili ya gabata a farko idan fi'ili ya gabata a farko bai halatta kai ta'aliki ba ko kuma ce bai kamata kai ilga'i ba misali kamar ka ce zonantul matara ghaziran bai kamata ka ce zonantul mataru ghazirun ba tunda fi'ilin ya gabata a farko wannan a wurin basurawa kenan muna fahimta amma inda sunaye suka gabata fi'ili ya zo a ƙarshe to a wannan ya waje ba ka yi ilga'i misali kamar ka ce almataru ghazirun zonantu bai dace ka ce almatara gaziran zonantu ba a wannan wurin sai ka yi ilga'i saboda fi'ilin ya zo a ƙarshe muna fahimta amma a san da fi'ilin ya zo a tsakiya to kana da zaɓi kamar almataro sai mu ce yaya zonantu ko a zonno ghaziron in ka gana makana ya cewa almatara zonantu gaziran. المطر ظننت غزير kana رزق مو mun fahimta malamai to yanzu menene hukuncin a ra'ayin basrawa idan fi'ili ya gabata zahirinsa an yi ilga'i me hukuncinsa yani ba mun ce in fi'ili ya gabata ba a yin ilga'i ba ba mu cewa zanantu ko alimtu zaidun alimun a wurin basrawa wanda kuma shine jamhuri ke a kansa ba to menene hukuncin abin da zahirinsa ga fi'ilin ya gabata amma kuma sai aikin ya lalace shine mana zai mana bayani malam ke cewa wajawizil ilga'a ka halatta yin ilga'i ma'ana sarayarwa watsar da aiki ba tare da wani dalili ba a lafzance da ma'anance ka inganta wannan la ba a farko ba yani in fi'ilin ya gabato a farko khalas yani sai dai kai abin imali yawa amma ba ilga'i ba walwi dhamira shani aw la mabtida idan abin da zahirinsa ya zo ilga'i ne fi'ilin ya zo a farko to ka kaddara damiru shan ko kuma ka kaddara lamul ibtida misali kamar ka ce zanantu zaidun jalisun me muka yana mun yi alghai ya saba wa kaidan mu koko ya tattara kaida ya saba to a wannan wuri sai ka kaddara lamu libtida. sai ka ce zanantu la zaidun jalisun don haka ita lamu libtida din nan ita ce ta hana zanantu ya aiki muna fahimta ko kuma ka kaddari ka kaddari ضمير الشان معناه ضمير الشان وهو ضمير الغائب ايه مثال كمان كتي إخال المطر غزير إخال ماض سخال يعني أظن أحسب دم على شبع خلت المطر غزير سكت إخال المطر غزير يا تفيدك هذا مكو يا سابا يا سابا tun daga filin ya gabata kuma an ce wa jawizil ilgha ala filibtida ba farko ba to a wannan wuri sai ka kaddara damiru shan asalinsa sai ka ce ikhaluhu Almatar Mubtada المطر Khabar Mubtada. Zanantu la ظننت لزيد La لزيد جالس Lamu الابتداء زيد Mubtada جالس Khabar Mubtada. muna fahimta to inda ka kaddare Lamu ibtida كمن ظننت لزيد جالس إن كتاشي عرب ذاك شيء ظننت فعل وفاعل إذا كويس سيك شيء لام لام الابتداء زيد المبتدا جالس خبر مبتدا سيك ذاك تي والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسدت مفعولين والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد المفعولين in ka kaddara bai kenan lamul ibtida amma idan ka kaddara damiru shan kace kaman ikhalul mataru ghazirun zaka ce ikhalu fi'lul mudari مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن النواصب والجوازم وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا إخاله منا فهمت سيكتي والمفعول الأول محذوف تقديره ض... إخاله ضمير الشام مفعول الأول محذوف تقديره إخاله منافعين ده المطر غزير مبتدأ والخبر سيكا زوكتي والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد سد المفعول الثاني تقولنا مثلا مفعول الأول مفعول الأول شنو يعني؟ ضمير الشعر. منافعين فهمتها؟ to kala sai ka ce wal jumlatu ismiyya fi mahalli nasbin saddad masaddal maf'ul thani malai muna fahimta Na. akwai tambaya ne na'am eh mudari ne eh mutakallim da kasra ba shine wannan ina tunani in ban manta ba wanda suka ce fi'ili wanda yake yazo mudari kuma baksurul hams eh domin ka san akwai a cikin adab akwai kabila da ake cewa bahara suna da abin da ake cewa taltala akwai ajaja akwai faha akwai tamtamaniya taltala shine kasu harfin mudari kaiwa harafin mudari kasra kaman zahabu sai ka ce tizhabu tajlisu sai ka ce tijlisu tashrabu sai ka ce tishrabu ana kan shi taltalatu bahara yani don bahara su ne suke kasur harfin mudari don haka yaran su ne wannan ba a ce akhalu sai dai ikhalu أرجو وآمل أن تزنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل هكذا بشيء أخالوا إيه هكذا ولا مسلم نعم ما fahimta ولا To. shine ma da yace wanwe damira shani aw lam ibtida ka kaddari damiru shani ko lamul ibtida yaushe fi muhimin cikin abin da yazo da ru'in ilgha ma taqaddama cikin abin da yazo da ru'in sarayar da aikin abin da ya gabata yani abin da zahirinsa ya zo gashi nan an yi ilga'i to ka kaddara mashi damiru shani ko ka kaddara mashi lamul ibtida كذاك أدبت حتى صار من خلقي أن وجدت ملاك الشيمة الأدب وجدت لا مانع إذا أفعال القلوب وجدت ملاك الشيمة الأدب gashi bai ce milaka shimatil adaba ba kaga ana za mu kaddara lamu liftida sai mu ce milaku mubtada al-awwal bin sai ka zo ka ce wal jumlatu lasmiyya fi mahalli nasbin saddad masaddal maf'ulin tunda mun qaddar lamul ibtida muna fahimta ba to akwai wuraren da kuma ya waje baka yi ta'aliki wurare guda shida ya waje baka yi ta'aliki abu na farko idan fi'ilin ya zo gabanin ma'an nafiya kamar ka ce alimtu ma zaidun jalisun ba za ka ce alimtu ma zaidan jalisan ba a nan dole ka kai ta'aliki ta'alikin nan ka lalata aikin alazance inda wani abu zai biyo baya zai yi aiki a amanance zonanto ma zaidun jalisun wala amra kaga aiki ya bayyana can idan eh, haka muka samu manafiya, fiya dole ne ka sanar da aiki wani na farko kenan wani na biyu idan in annafiya ta zo kamar ka ce alimtu ko za'amtu in subhul jamilu darrun za'amtu da mana idan ka ce afalul qulu ko eh ani ra'a khala eh za'amtu wajada za'amtu na cikin afalul alqulub don haka za'amtu in subhul jamilu darrun yani ina iriya cewa koko ina musun cewa safiya kyakkyawa tana cutarwa ina riya haka kyakkyawan safiya a ce mutum ya cutu a cikinta a wani wanda yake za'amtu ina riya haka to kaga in anan nafiya ce idan in nafiya ta zo ba za ka ce za'amtu ini subhal jamila daran ba ba za ka yi haka ba dole ka kai ta aliki a wannan wuri saboda in nafiya ta gabata na yani asalinsa za'amtu masubhul jamilu darrun kamar ka ce haka ne Wata tadhunnuna in labistum yani tadhunnuna ma labistun. eh kana ya طيب wai na uku idan ya kasance la annafiya ita ma ta zo dole ka yi ta aliki kamar ka ce alimtu matahawuru shaja'atun ja da baya ba jarinta bane komawa da baya ba jarinta bane alimtu latahawuru ko lalbukhlu mahmudun zanantu lalbukhlu mahmudun rowa abin godiya ne خلاص قال ta zo? don haka ba za ka ce lal mahmudan ba dole ka yi taliki a wannan wuri muna fahimta wuri na hudu idan lamul qasam ta shiga wa fi'ili dole ka kai taliki. alimta ko alimtu ko za'amtu ko hasibtu ko daraitu latanalanna jaza'aka latanalanna jaza'aka lamun dinnan lamun qasam ne dama lamul qasam kuma mun san cewa idan ta shiga wa fi'il mudari yubna ala al sai mu ce mudari mabni ala al fath bi nun at tawkid haka ne wa fa'iluhu damir mustatir wujuba taqdiruhu anta jaza jazaa'a maf'ulun bihi wa huwa mudaf wal kaf mudaf ilayh ma fahimta to anan sai ka zo ka والجملة الاسمية أنا والجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد <laughs>